gabanin mu zo nan wa rusulan lam naqasasum alayka wasu manzanni ko ba mu ambata maka su ba sune ba mu bayyana su gare ka ba ruwa an ruwaito annabu wato shi ubangiji madaukin sarki ala madaukin sarki ba asa ya aiko samaniya ala nabiyan annabi dubu takwas aw arba'atu ala ko ko dubu hudu min bani isra'ila cikin bani isra'ila wa arba'atu alafin sannan dubu hudu min sa'irin nan sauran mutane kala shekh mala ya faɗe su shi jalaluddin al-mahalli wanda yake malamin suyudi shi ambace shi fi suratu gafir cikin suratu gafir zan can wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya yi zance da annabi Musa zance bila wasidatin ba tare da aiko wani ba shi da shi Allah na magana annabi Musa na amsawa wa rusulan رسلا مبشرين ومنذرين لئلا rusulan wato waɗannan manzanni wato badalun na rusulan kabla badali na rusulan can kalkasa mu mubashiri na suna masu albishir bis daga man amana wato lada ga wanda ya imani da Allah wa munzirina suna masu gargadi bil iqabi da azaba ga man kafara wanda ya kafirta arsalnahu mun aiko su li la yakuna hujjatun don kada hujja ta kasance linnasi ga mutane alallahi ga ubangiji kada Allah ya kama mutane zuwa jahannama su ce ma Allah dani shi yasa Allah ya aiko manzo in Allah ya kama ce dani ce don na aiko manzo ka kiyarta eh to don kada a samu dani wata ita hujja tuqalu wanda za a faɗa ba da irsalin rusul bayan Allah ya aiko manzanni duk wanda ya ji labarin Allah ya aiko manzo Allah to in bai yi imani ba bai da hujja gaban Allah fa yaqulu su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan dan me ya ba baka aiko mana manzanni ba fa nattabi ayatika min qabla an an nazilla wa nakhza ko kuma fa nattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin mu bi ayoyinka mu zan cikin mu'minai Raba aslamu asnahum liqad'i uzurihim Allah yace mun aiko su don yanke uzurin su wa kana Allahu azizan Allah ya zama magwayi fi mulkihi ga mulkin sa hakiman gwani fi sun'i cikin ayyukansa wa nazala aya mai zuwa ta sauka la ma sa'ala yahudu yayin da yahudawa suka yi tambaya an nubuwati ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam alama su irin yahudu sadda an ka tambaye yahudawa annabi wati ga annabci annabi manzo ne fa an karu sai suka yi musu suka ce a'a su ba san manzo ne ba to lakin Allah ya sharu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa qabi billahi shahida to ku yahudawa idan ba ku shaida manzon Allah manzon Allah bane Allahu ya shahadu lakin Allahu ya shahadu sai dai shi Allah ya shaida wato ya shaida bi nubuwatika da annabcinka ko koyi bayyana nubuwataka yana bayyanar da annabcinka bima unzila ko bima anzala abin da an ka saukar ko abin da shi Allah ya saukar ilaika zuwa gare ka min alqur'ani mu'jizi na alqur'ani wanda yake gagara koyo anzalahu <clears throat> Allah ya saukar da shi qur'ani da ilmihi da saninsa ai aliman aw wa fihi ilmu ko wato Allah yana masani da shi ko ko cikin sa akwai sanin ubangiji wal mala'ikatu yashhaduna lak kuma mala'iku suna shaida gare ka aidan kuma cewa kai manzo Allah ne wa kafa billahi shaida shaida Allah ta isa Allah ya isa ya zama shaida ala zalika akan annabcinka ko da wani bai shaida ba to shaida Allah ta isa إن الذين كفروا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا بالله للي وأن سنك كافرت دا الله وصدوا الناس سنك كنج متاني عن سبيل الله دا قبين هنيا الله شين دين الإسلام دين المسلمين duka tunihim na ata muhammadin saboda ɓoyewa da sihobin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mul yahud sune yahudawa qaddalu to haƙiƙa waɗannan sun bace balalan Ida mata mai nisa da haqqi daga barin gaskiya إن الذين كفروا إن الذين كفروا وظلموا لم يقل الله ليغفر لهم ولا ليجزيهم بريئا إن الذين lalle waɗanda sun ka kafirta. Wazalamu sun ka zalunci nabiyahu annabin sa biki timani na ake da boye wasihobin annabi da ke cikin littafin su lam yakun illahu li yaghfira lahum Allah bai kasance yana mai gafara gare su baya gafarta musu wala li yahdihum dariqa kuma Allah bai zan yana shiryar da su hanya wadda za ta kai su aljanna ba mina turuki daga cikin hanyoyi illa dariqa jahannama illa dariqa jahannama khalidina biha abada sharaɗin yake jahannama sai dai hanyar jahannama wadda ita za su kama ai ɗariƙal mu'addi ya shine hanyar da za ta kai su zuwa jahannama ita dai Allah zai shiryar da su khalidina suna masu dawwama biya cikin ta ai muqaddarin al da abin wa dawwama biya cikin wuta idan da kaduha in sun shige ta abadan har abada wa kana zalika wa kana zalika wa kana zalika yasiran wannan ya zan abu ne mai sauki alallahi ga Allah Allah ya shigar da kafiri cikin jahannama ya bashe nan abu ne mai sauki ga Allah na ya ayyuhan nas qad ja'akum rasulun bil haqqi yuwaffiqukum wa aminu khayran lakum na wa in takfuru fa inna lillahi ma fis sama. ayyuhan nasu ya ku mutane kullum ya ce ayyuhan nasu ga al'adar qur'ani wancan zamani da qur'ani ke sauka ana nuhin kahiran makka in an ka ce ya ayyuhan allazina amanu ana magana da waɗanda sun kai hijira da waɗanda sun kai isko madina za ka shi yasa zaka ji an ce ya ayyuhan nasu ga tafsiri an ce ma'alu makkata eh mutanen makka kar ja'akum ar-rasul haqiqa manzo ya zo muku shine muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangiji fa aminu bihi ku yi imani da shi wa qasidu khairan kuma ku yi nuhi alheri lakum don amfanin kanku ko kuma ku yi nuhi na alheri shi shi yahi alheri lakum gare ku ma antum bihi daga abin da kuke cikin sa wa in takuru bihi idan kun ka kahirce da manzon Allah kun ka imani da shi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to abinda a cikin sama da abinda a kasa na Allah ne khalqan adilkan wa khalqan wato mallaka sani halitta sani wa abida ko bayin sani wala yadurruhu kufrukum kahircin ku bai cutar da Allah da komi wa kana Allahu alima Allah ya zan masani da khalqihi da halittunsa hakiman gwani fi sunihi cikin ayyukan sabihim da suwa duk abinda Allah ya yi to yana yin shi ala wakil hikimati daidai da hikima na'am يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلام ينفعوا خيرا لهم إنما الزواج إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض بالله وكيلا نعم to Allah madaukin sarki ya ce ahlal kitabi ya kuma abu talittahi na linjila la ta ga ku kar ku ketare haddi kar ku zurfafa ga sha'anin addinin ku ai la ta tajawazul hadda kar ku ketare haddi fi ku ga addinin ku wala ta kulu ala Allah illa kar ku gaya ma Allah magana sai magana ta gaskiya min tanzihi an shariki wal walad na tsarkake ubangiji madaukakin sarki daga barin abokin tarayya ko kuma da innamal masihu shi dai kawai annabi isa masihu isa ibn maryama isa ne dan maryama ba dan Allah bane rasulullahi kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalma Allah ce alkaha da ya jefa ta ai ausala Allah da Allah ya sadar da ita ila maryama zuwa maryam wa ruhu minhu kuma ruhin Allah ne ma'ana ruhin Allah na kowa ruhin Allah ne wannan ta tashrifin ana jingina shi don ɗaukaka daraja ta kamar a ce ma mutum bawan Allah to wa abba bawan Allah ba ko kare bawan Allah ne Allah dai bawan Allah ne kwamarci duk mugunta ta yi bawan Allah amma in an ka ce ma mutum bawan Allah ka ne bawan Allah ne wato ana nuhin girmama shi to haka nan kamar shi annabi isa ai an kace mai ruhun lahi ba wai ana nuna Allah ya yanko wani ruhi nashi daga jikinsa ya sa annabi isa ya zama isa ba don haka shi da Allah sun ka gani kamar ruwa da kunu to ba haka yake ba ko wani mutum ruhun lahi ne da ruhin nan da kake numfashi da kai da shi ba naka bane na waye na Allah ne wa saboda haka ruhu nan makhluqun ne Allah ko ba makhluqun bane don annabi isa halitta ta an kai ruhin nan ma da a ciki ne halitta ta an kai ba wai juzu'in Allah ne ba kamar yadda su kiristoci suke cewa a'a udifa ilaihi ta'ala an jingina annabi isa ko ko wannan ruhi zuwa ga Allah ta sharifan lahu don girmama shi walaysa kama za antum bai zan kamar yadda kun kariyawa ba cewa annahu ibnullahi wai shi dan Allah ne au ilahan ma'ahu ko ko shi ma Allah ne tare da Allah au salisu salafatin ko ko trinity wato shi ne na uku cikin uku wato na shi ya cika biyu ta zama uku la'anna zarru domin wannan rai wanda wannan ruhi murakkabu abun har haɗawa ne wal ilahu munazzahu an tarkibi shi ko Allah tsarkakakke ne daga barin tarkibi wa an nisbatul murakkab ilai kuma ya ɗaukaka ya tsarkaka daga jingina abin da an kai tarkibi zuwa ga Allah fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wala taqulu kar ku ce al alihatu salasa kar ku ce alloli uku ne Allah wa Isa wa uku Allah da Isa da uwa annabi Isa in ta an dalika ku hannu daga wannan magana wato khairan ku zo da alheri na gare ku minu gare wa tauhid Inna Allahu ilahu wahidun kawai Allah abin bauta ne guda babu wani tari da shi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah an an yakuna lahu walad daga yazan yana da da lahu ma zai samawati wa ma fil abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasa dun nashi khalqan halittarsa milkan mallakar sa adidan bayinsa wal milkiyatu ita ko mallaka tunafin bunuwa ba nubuwa ba tunafil buluwa ta kore haihuwa in an ce wannan mallakar ka ne to ya yi ƙarhin kuma ya zama ɗanka eh dan koda ga ga, ga mutum idan mutum ya samu wata baiwa ya aure ta kamar sakkwato shikenan sai ya taso ya dawo mai dugure da zama ya baro ta tanda ciki to sai ta haihu da to wata rana sai aka ɗauko kan ɗan nan an ka kawo shi kasuwar kano kasuwar bayi shi ko sai ya tafi maiduguri daga maiduguri zuwa kano ya sau bayi to sai ya sau ɗanai bai sani ba da ya taho da shi maiduguri to ana nan nan suna hira sai ce kai ina ka da ina ka ce wallahi ni da sakkwato a kawo ni sakkwato eh wace anguwa a anguwa kaza wa anguwarka wance bai wa gidan wa bai wa gidan wa ne wa abuban ka ce A'a an ce wani ne ya aure ta nan garin ni suna ne ya ce wa ne ya ce to ai ni ne to daga nan babu magana bauta ya zama da babu dama ya ce bari in mai sheka in karɓi kuɗi na kan in hasara babu wani tun da dai ya ci ɗanai ne ko baka sani ba ka sai ɗanka to ya zama ɗanka ya tashi daga zama bawa an gane ko to annabi isa bawa allah ne to tunda ko bawan allah ne ba ɗan allah ba domin bauta abin nan mallaka ta kore haihuwa eh mallaka ta kore haihuwa tunda ya tabbata bawan allah to ba ɗan allah ba ne Allah ya sa mu gane wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili ma'ana ya zama shaida ala zalika kan wannan Lai lan yasanki almasihu ya la yasanki almasihu an yakuna abdan billahi wa lil malaikatu muqarrabun na'am wa man yasanki an ibadatihi wa ya yataqir fa sayahshuruhu ilayhi jami'a lan kifal masihu annabi isa bai yi kyama ba bai yi girman kai ba ai ya wa yana bai yi girman kai yayi kyama ba shi annabi isa allazi za'antu annahu ilahu wannan da kuke yi cewa shi Allah ne to bai kyama an an ya kuna daga ya zamo Abdullahi. bai taba girman kai ko yayi kyama a ce mai bawa Allah ba walal mala'ikatul mukarrabun haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ga ubangiji inda lahi can wurin Allah su ma la yastankifuna ba su kyama an kunu su zamo abidan bayan Allah wa a min ahsanil wanda wannan yana cikin mahi kyawun tsarin magana a zukir an ambace shi lin raddi don a yi raddi alaman za'ama akan wanda ya riya cewa anna su mala'iku alihatun alloli ne au banatul la'iku ko ko Allah ne kama kama radda bima qablahu ala nasara kamar da an kai raddi da abin da yake gabanin sakan kan kiristoci na zalika waɗanda suke riya wannan almakasudu waɗanda an kai niyyar khidabun magana wa man yastanki duk wanda ya kyamaci yi kyama an ibadati daga bauta Allah wa yadda ya yayi girman kai fasa ya ashuruhum da sannu Allah zai tattara su ilai zuwa wurin sa jami'an baki daya fil akhirati al ahira wanda duk yace bai yarda Allah ya zama ubangijin sa to Allah zai kamo shi tattara ya tsaye da shi gaba gare shi to ni kace yanzu ka yarda in kace eh ka yarda yanzu a ce ka yarda ko yace to ta wuta? can ka so ka zauna فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين كذبوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نذيرا amma lazina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai bai wa fihim ujurahum Allah zai cika musu lada su ko bai wa fihim ujurahum Allah zai cika musu lada ayyukan su ai thawaba amali Waye yazidum kuma ya ƙara musu min fallihi daga falalarsa da ma la ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah zai musu ƙari da abin da ido bai taba gani ba da ɗai kunne bai taba ji ba da ɗai tunaninsa bai taba zuwa ga zuciyar wani mutum ba ba san kafu amma waɗanda sun kai kyama da bayan bautar Allah wa takbaru suka yi girman kai an ibadati ga barin bauta ma Allah fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai radadi huwa na huwa azabun nari ita ce azabun wuta wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba samu wani waliyi kuma bayan Allah wanda zai kare musu azaba Allah wala nasira ko mai taimako yau da wanda zai kare su daga azaba Allah ba samu sa ya ayu allazi ya ayyuhanna qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ayu allazi ya ayyuhan nas ya mutane qad ja'akum hujja ta zo muku min rabikun daga ubangijin ku alaikum akan ko huwa nabiyyu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun saukar da haske bayyananne zuwa gare ku bayyana bayyananne huwa alquran shine alquran fa amma allazina amanu fa amma allazina amanu billahi wa amanu bihi wa sayrjulhum bi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siradan Ba fa amma alladhina amanu amma waɗanda sun kai imani billahi da Allah wa tasamu suka nemi tsayi bihi da Allah suka shiga karkashin inuwar Allah dan ya tsare su fa sayadkhuluhum bi rahmatih Allah zai shigar da su cikin rahama minhu tashi wa fadlin da kuma falala wa hadihim, ilayhi siratan mustaqima shiryar da su zuwa ga Allah ga tawarki wanda yake madaidaici mustaqima madaidaici wa dinul islam shine addinin musulunci to bayan mun kare wannan sai mu yi conclusion da cikon magana gado wajen kare haƙƙin dai masu rami na ya zama nuna ka kulilla ku yau ne kwanfil kala na in murna da kare sada kuwa da wa da hukudun wa da su ma taraka wa huwa yarisu ha in ya kula. ha فإن كان لاثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن قالوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ المنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم ka suna tambayar ka ya rasulullahi fil kalala game da wanda ake kira kalala kul ka ce Allahu yubtikum Allah shi zai ba ku amsa bil kalalati game da kalala shine in imru'in idan mutum halaka ya mutu ai mata laysa lahu waladun ba shi da da wala walidun bai kuma da mahaifi shi ake ce maka lala allazi la asala lahu wala fara wanda ba ya da tushe bai da reshe wato ubansa da kakansa sun mutu ko bai haihida ba balle dan ya haihida ko ko ya haihida amma dan ya mutu bai haihida ba shine wanda bai da uba bai da kaka bai da da bai da jika shi ake ce maka lala ko namiji ne ko mace shi aka lala to wala ukhtun amma yana da ƴan uwa min abuwai, shaqiqiya au abin ko ko abiya ƴan uwa wanda sun ka hada uba guda falaha nisfu ma tara to sai a bata rabin dukiyar da ya bai wawa shi ma al'afu wannan dan uwan kazalika a haka ya risuwa shi ma yana gadon ta yana gada a ma ka duk abin da ta bari ita shi zai gadi in lam yakul laha waladu in da bai kasance gare ta ba ita yar uwar fa in kana laha waladu in ta zan tana da da zakarun namiji fala shay alahu shi wannan dan uwa ba ya da komai au in sako ko in diya mace ce falahu ma bala, to sai ya ɗauki abin da ya rage an nasibiha bayan an cire rabonta ita diya ana ba ta rabi shi ko ya kwashi saura walau kanat al da yar uwar ta zamo awal an ko dan uwa min ummi dan uwa ne shek abin nan li abi fa farduhu as-sudus wannan farilla kai dai bisa shidda shine sudusi kama ta kaddama awwala sura kamar yadda ya gabata can farkon sura bayin ta idan su yan uwan mata sun zamo ayil ne sun zamo ta ne guda biyu ne fasa'ida ko abin da ya wuce biyu لأنها نزلت في جابر وكلمات عن domin دومين ta sauka ga jabir ya mutu ya ban yan uwa bai ban yaya ba to su yan uwan nan mata su biyu ne ko abin da ya biyu falahun nasulu falahun masulu tsani to sai a ba su biyu bisa uku na abin da ya bai shine mai mata rak daga abin da ya bai shi dan uwan wa in kanu idan sun zamo ayil warasata su magadan in sun zamo ikhwatan yan uwa ne rijalan wani sa'a maza da mata shake kai ko li abai falil zakari min to namiji daga cikin su a bashi hikilu adalun sai kwatancin rabon mata biyu yubayyinu Allahu lakum Allah yana bayyana muku shara'i addinikum shari'o'in addinin ku la Allah ta dalu don kar ku bace wallahu bi kulli shay'in Ali. Allah masani ne da dukkan kodi wa minhu daga cikin abin da Allah ya sani a almiras akwai sha'anin gado wali zalika bayyana lakum don haka ya bayyana muku shi rawar shaykhani buhari da muslim sun ruwaito an albara daga bara'u dan azib yace annaha akhiru ayati ita ce karshen aya nazalat wadda ta sauka min alfara'id game da sha'anin gado ita wannan aya sura ta cika sai kuma sura mai bi mata ita ce suratul ma'ida

suratul ma'ida bismillahir rahmanir rahim suratul ma'ida wannan sura ana kiranta suratul ma'ida kuma ta sauka badina, tana da ayoyi 120 bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani aufu bil uqud ku cika da kulle kulle na mu'akkada su ne alƙawulla waɗanda an ka ƙarfafa allati bainakum wa na lahi wani nasi wadda take tsakaninku da Allah ko tsakaninku da mutane kun ga nan Allah ya saukar da aya game da cika alƙawali. Alƙawali baya da bambanci tsakanin musulmi da kafiri idan ka yi alƙawali da musulmi wajibi ne ka cika wannan alƙawali. in ka yi alkawari tsakaninka da kafiri wajibi ne ka cika wannan alkawari kuma annabi ya ce la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu babu imani ga mutumin da bai da alkawari bai da bai da amana babu babu addini babu addini ga mutumin da bai da alkawari ya ku jama'an Najeriya manyan mutane ya ku manyan mutanen Najeriya ya ku shugabannin Najeriya ya ku malaman Najeriya ku yi kokari ku cika alkawari bature kafiri ne kafiri ne bai yi imani da Allah ba bature yana kwana talatin yana fitsari yana kashi bai wanke ba amma idan ya yi maka alkawari yace zan zo karye ɗaya to ko dai ya buga maka kofa daidai karfe daya ko ya buga ma saura minti daya ko ko ya jira bakin kofa ka minti daya ta cika sannan ya buga maka kafin idan ka je ƙasashen turai ka yi ciniki ka sai wani abu cikin canji sai ka zura dala guda ko ka zura fan guda to sai ka ba da adres ɗinka nan najeriya bature in yayi lissahi ya gano cewa lalle kayan mai ƙarin naira guda ko da shekara biyar ne sai ya aiko ma da naira nan sai dai in tattaho nan garin ko ne yake ana ma amma dai sai ta baro ƙasa ta yi in tattaho nan ƙasar ku ƙasar barayi ƙasar maciya amana a rike a ki baka ya ku jama'an Najeriya ina kiran ku don Allah mu yi kokari mu cika alƙawari cika alkawali yana daga cikin abin da zai kawo albarka ga gida ya kawo albarka ga gari ya kawo albarka ga ƙasa ku ba mun karanta inna Allah la kai da alkhaini Allah baya shiryar da makircin mace amana duk dubarar da mace amana ya kulla Allah baya shiryar da shi ya da kirki Allah ya kine ma mai karya bala'anatullahi ya jama'a saboda haka mu yi kokari mu cika alkawari musamman ga wanda a shugaba don mu shugaba bai kamata ya zama makaryaci ba bai kamata ya zama cuci ba bai kamata ya zama makaryaci ba saboda ni bukatar ka ta biya gaya abin da dan adam ke bukata ya hau kujerar mulki to in ka hau kujerar mulki ni an na hunci wa za kawa ka yi hunci ka samu me eh wa innamal mar'u hadithun ba'dahu wa kun hadithan hasanan liman wa'a kowane mutum labari ne bayan ta sa, to kai kokari ka zan kyakkyawan labari ga wanda ya hardace an zo za a yi gyaran gidan sardauna an ce ana so a tara naira abin nan miliyan 150 miliyan 150 nawa an ka tara nan take an ka samu kuɗi cash miliyan 200 har da wani abu an wuce ma abin da ake bukata ba a taɓa taro a rayuwar najeriya ko na addini ko na gwamnati a nemi kuɗi a samu rabin ma abin da aka samu ba to amma da aka nemi taro aka tara kuɗi da sunan sardauna sai da aka yi a ringizo me yayi sardauna in ya faɗi ya faɗi in ya faɗa ya faɗa in ya yi alkawari zai cika yana madina yana madina yana harami yana nan daidai tsakanin masallacin manzon Allah da kabarin manzon Allah a nan wani ya kyankyasa mai cewa an shirya ku Najeriya za a kashe ku saboda haka kana nan makka yan uwanka ne musulmi ka ku kai zaman ka ne yace a ba mu gadi gudu ba ya sauka Kano a Kintola ya zo da jirgin sa ce mai ga kuɗi na ɗebo ga jirgi an shirya za a kashe mu mu gudu ya dawo da umra lokacin da an ka bashi labari a can madina a nan ya daga hannu ya roƙi allah ya ce allah ka arzika ni shahada ya dawo ya zo kano a kintola ya zo ya ce mai to ga abin da ake ce to kai ka gudu amma ni ban gari gudu ba zan koma kaduna ranar talata ya yi so kaduna ran laraba ran alhamis yan tawaye sun ka fara kewaye gidana, ran juma'a an ka kashe shi to yau arne arewa in dai ba butulu ba ne in ba zama ya yi ban zagayi ba to in ka zagi sardauna a gaban arne arewa zai wala ka saboda sardauna ya taimake shi ya taimake shi to haka ake so to nawa ya bai sardauna na da akawun Amerika, yana da shi ingila yana da shi faransa kai nan ma inda yan uwa ne jidda madina yana da babu to nan cikin gida ma yana da akawun babu ba samu komi ba ko cikin aljihu ne ba samu kuɗi ba ainihin yamurai sun yi tsammanin duk cikin sardauna kuɗi ne wato ba da aka gama bincike ba a samu kuɗi ba aka ce to kuɗin nan ga jiki ne suke yi haka zai kuɗi su zubo ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk kudaden da sardauna ya aikin musulunci da su ana bai su daga jibiya daga masar daga saudiya daga kuwait daga jordan daga bahrain daga iraq ɗan uwa musulmi sun ji sardauna ya yi wa'azi cikin wata uku ya musulmantar da mutum miliyan shidda wata uku mutum miliyan shidda cikin wata uku ba taɓa samun wani malami wanda ya aiki irin haka ba a najeriya malami ba wai wani dan siyasa ba malami da allah ya kawo sardauna yanzu da arewa babu wanda bai sallah wasu ga wasu nan sun tara kuɗin kuɗin sun zama musu musiba sun jawo ma kansu bala'i sun ja ma yan uwa sun ja ma dangi sun ja ma makwabta Allah ya kiyaye to saboda haka cika alkawali shi an tallame da duniyan nan ba haka Allah ya kira masu imani ya ayyu allazina amanu aw wannan kira ne na Allah ni ma na maimaita ya ku musulmi ku cika alkawari ta mu ci gaba أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أحل لكم بهيمة الأنعام أهلت muku dabbobin ni'ima al-ibil wal bakar wal ghanam raƙuma da shanu da tumaki akalan ba da zafi ku ci su bayan an yanka bismillahi allahu akbar ka yanki bismillahi allahu akbar ka yanki sai a ci ko mace ta yanka za a ci ko namiji ko mace duk wanda ya yanka wa zabul mar'ati ja'izu. kuma ana yanka da dukkan abin da ake yanka da shi banda haƙoƙi banda kumba wato akai ba duk abin da ake yanka da shi ana yi da shi banda akai ba banda wato banda kashi banda haƙori banda kumba ko da alkajiyar dawa ka samu kai yanki ana ci ko da abin nan da kwata ka ci a kilingi wato wukar da ba ta da kota ba kwata su ne mai kira yi wai kilingi kana gida aka motsa to ƙarya ne ko wace irin wuka ana yanka da ita ko gatari ko kwasa inda tana da kai a dai yanka ko reza banda haƙori banda kashi banda banda kumba wannan kumba ta jiki eh su dai an ka hana amma ko dutse eh ban ji ba eh to fuskanta alƙibla mustahabi ne eh ba wajibi ne ba mustahabi ne da mutum zai fuskanci yamma shi yanke ana ci illa dai yayi makaruhi eh abin nan muna magana ala yanka wal alatu kullu muhaddadin abin da yanka abin yanka kowanne abin da adda kai illa sunna wa zuhur sai haƙoƙi da kuma kuma eh to nan kashi ya shigo ba a yi da shi don haure kashi ne illa ma yutla alaikum sai dai abin da anka karanta muku haramcin fi hurrima alaikum almaitatu waddam har zuwa kashi wal istisna'u wannan togo mun kade wato baya da ba ba bane wai juzu an yakuna muttasila kuma yana halatta shi wannan togo ya zama muttasili wa tahrimu wannan haramci lima urida min al-maut abinda ya bijiro ga abinda aka bijirar da shi zuwa ga mutuwa wala wi da makamancin sa gaira muhilla sai da ba kuna abin haramta ba yan farauta ba wa antum huru muddin kuna cikin harama in mutum ya raga ya laga mayafin haji to haramun ne ya farauta har lokacin da an ka sauko arba ya zo ya jifa ta ya yanke hadaya ya yi aski eh ya zo ya dawa Shi shine an haramta yin wannan hmm. ai mu hure muna Wani su ba an yi mai nasba gaira alal hali akan hali min damiri lakum inna allaha yahkum ma yuridu allah yana hukunta abinda da ya nufi min talili wa gairi na halattawa ko haramtawa la da alaihi ba wanda ya isa mai gardama wai mai gardama ana banke shi a take shi a wuce na'am ya ayyuhallazina amanu إن الله كريم العباد يا أيها الذين آمنوا يا كون عندهم إيماني لا تحلوا كركو على تدى شعائر الله وتتم متنشن على مؤمن الدين الله جمع شعيرة shine taron sha'ira ai ma'alim dini shine alamomi ko kuma sanin addinin Allah da sayyid bil ihram da yin harauta cikin harama to wala sharar harama kuma kar ku halatta wata mai alfarma bil qitali fi idan yaki cikin wata mai alfarma walal hadaya kuma kar ku haramta cin mutuncin hadaya ai ma uhudiya ila haram duk abinda an kai hadaya da shi zuwa ga harami minan na'am na dabbobin ni'ima da ta'arudi da ku tare shi ku ce ba za su ba kamar yadda an kawo annabi shekara hudaybiya walal qala'id haka nan rataya da an karata ya ma hadaya jamu qaladatin wa hiya ma kana yuqalladu bihi shajarul haram shine abin da ake rataya mai na itacen harami liya mana don ya amince daga tabawa wani ai bala ta ta'arradu laha ita ma kanku ta san mata da kamawa wala li ashabi haka nan kuma kanku yaki waɗanda suke da waɗannan ma na hadaya wala ta hillu kuma kar ku halatta yaƙar aminal baitul haram waɗanda sun kanu ɗakin Allah mai alfarma bi an tukatilu da ku yake su kanku yi wannan yabtaguna fadalan suna neman falala min rabbihim daga ubangijin su bit tijarati da kasuwanci walilwana kuma suna neman yarda Allah min huna Allah da qasdihi da rihinsa da za a nemi basu da wannan riya wasu ta basu da bawa da take fata ta domin kafirai don su yuniya hajji hajji su ba da kwarai ba ne. wa hadha mansukhun bi ayati bara'a wannan an soke wannan aya da aya da ke can cikin bara'a faqatuluhum haythu saqaftumuhum eh wai za halaltum idan kun ka walwale min al-ihrami daga harama fasdadu to ku farauta wannan amru ibahatin umarni ne na halatti ba na ba na wajibi ba to da wannan ne kamar mutum waɗanda suke inkari ko kuma na fikihu in mutum ya ce a shi baya da wani abin bi illa qur'ani kawai to dole in mutum ya gama aikin hajji to dole shirya kaya ne na farauta sai ya kamo zomo sannan ya dawo Najeriya to Allah ya ce wa idza halaltum fasqadu in kun ka walwale to ku farauta ba mu taba zamu wannan Najeriya wanda ya zo Makka bayan ya gama haji ya zuwa farauta da zobo ko barewa ba to kaga irin waɗannan kalmomi cikin alkur'ani suna da yawa shi nan malaman usulul fiqi masu tankade da rairaya kamar yadda na yi bayani ran nan to nan suke gwada su kuma nasu fahimta eh shi kamar yadda nace fiqhu yadda yake kamar tuwon dawa a kasuwa shi kuma da hadisin annabi da ƙur'ani, qur'ani haka suke kamar dawa yi a gona kamar dawa yi a gona kaga menene amfanin dawa to da me ake to da dawa to wanda ya yadda ya shuka dawa ko ya girbe dawa ya yanke dawa ya sussuke dawa ya sheki ya surfe ya ce dusa ya niƙe ya tankaɗe hidda gurori ya tace an ka yi talge an ka tuka ya sa kanwa da duk abin da ake sa aka kaɗa aka kawo shiga ya miya ga kuma kwai masakin tuwo an ka zuba ba, an yi maka aiki ko ba a yi maka ba to wannan shi abin da malaman tafsiri da malaman usulu da malaman fikin sun kai kai da ka taho da baya sai ka tarar da iziya kasuwa ana sai suwa sai ka tsawo iziya da risala duk kamar tuwon dawa ne amma in an ka baka bukhari an ka ce ka hito da hukunce hukunce nan da ke cikin iziya yanzu kana zubarwa ka ta zuwa farauta ka ban gari dan bai yiwa aiki ne wanda ya yi karin ka ina ka lokaci eh in ba haka ba ko yanzu kamin a jima ka ce to hadisan ma wasu ba na kwarai bane kaga ka zama hukunci Allah Allah kiyaye mu kun ga can cikin alkur'ani bayan Allah ya ce ma mutane ya ayu allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بايع الله يا كما وانا بياني سيأتي ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما لهم to a na an ce giya da caca da bauta ma gunki da duba kazamta ne aikin shaidan ne ku nisance su in kuna son ku jira. ku sani wa manowar shaidan abinda an manowar shaidan yi ridu an yi kya bainakum kuma adawata wal bagala yana nan ya aukar da ku cikin kiyayya da gaba fil khamr wal giya da caca ya kange ku daga ambaton Allah ya kange ku daga sallah ko kun bari eh mun bari to sai aka ce kuma babu laifi ga waɗanda sun kai imani da Allah sun kai aikin kwarai cikin ɗanɗana giya da sun kai to in ka ɗauki wannan aya ta cewa babu laihi a ɗanɗana a matsayinka na cewa ka yarda da qur'ani baka yarda da komai ba sai qur'ani to ga waccan aya ta ce a bari wannan ta ce kuma babu laihi a ɗanɗana ya za ka yi sai ka yi ta gadam to ya za ka yi kasancewa da wannan aya da waccan aya ya za ka tattara su su bi hanya guda dole ka dawo ka bi waɗanda sun ka zauna tare da manzon Allah da waɗanda sun ka zauna tare da waɗanda sun ka zauna da manzon Allah da waɗanda sun ka zauna tare da waɗanda sun ka zauna tare da waɗanda sun ka zauna tare da manzon Allah in kana son ka zauna lafiya in ba haka ba ku ka zama halakakke tun baka mutu ba saboda haka dole ne bai zalantar al-hilal bi eh, fasallim li unasin ra'ahu bil absari idan ba ga jinjirin wata ba to ka yarda da waɗanda zuwa gane da idonsu to wannan shi ya zama lafiya to Allah ya kiyaye to saboda haka sai Allah madaukin sarki yace wala ya jarim annakum shan'anu qawmin qiyayya da wasu mutane kar sa ku ku dauke laifi ai kusibannakum al-isma ku أن صدوكم دون harami كنجي daga masallaci mai alfarma an مسلاتي du alai wato ku عليهم وتكون ششجي أكن سبيل wa وغيره da kisa da waninsa sai dai abinda Allah ka kiran ku wata ta'awanu alal bir ku nemi taimakon juna akan aikin alheri ai bi ilma umirtum bi aikata abinda an ka umarce ku da shi wa takawa da tsoron Allah bi tarki ma nuhitum an da barin abinda an ka hana ku gare shi wala ta'awanu kar ku taimaka ma juna alal ismi akan zunubi shine sabo wal udwani da ketare haddi at ta'addi shine tsallakewa fi hududillahi ga dokokin Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku ji tsoron azaba Allah bi an tudihu kawa Allah da'a inna الله shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ya azaba ne ga wanda ya saba masa na حرمت عليكم المائدة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أخل السبو إلا ما سقيتم وما ذوب على وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم وخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن bayan haka Allah madaukin sarki ya ce hurrima alaikumul maitatu ba haramta muku cin mushi shine ma mata hatwa nafsi ko har anfi abinda ya mutu da kansa wato wanda ba a yanka ba ai aka ruhacin ta wadam sannan da jini almasbu wanda yake na yanka kama bil anani kamar yake cikin suratul anani walamul khinzir da nama alade wa ma uhilla li ghairi da kuma duk abinda ankayi kururuwa da sunan wani Allah da yanka shi da an zubi ala da gairi an yanka shi bisa ga sunan wani Allah wal munkhaniqatu da wadda dabba da an kama kure ta ayil mai tatu khanakan wadda ta mutu da makara wal mawqudatu da kuma wadda an kaje al maqatulatu darban shine wadda an kashe ta da duka ko da jiwa wal da wadda ta gangaro da sama as-saqilatu min uluwin ila asfal ila wadda ta faɗo daga sama zuwa kasa ba matar ta mutu wannan diyatu da wadda an ka soke ta da kaho ayil makatula wadda an kashe bi nadhin ukhra laha wata tattunkuye ta ta huda mata ciki ko ta huda mata huhu ta mutu wa ma akala sabu da abinda zakoki ko kirkeci ko kura ta ci illa ma zakaitun sai dai abinda kun ka yanka ai adarkatun fihi ruha kun ka riski tana da rai kun ka yanka min hadil ashiya na wayannan abubuwa da aka ambato ba zaba mu kun ka yanka shi illa su wa hadha ra'ayu imam shafi'i wa amma imam malik bal istisna'u indahu munqadi'un wa taqdiru al-aya lakin ma zakkaitum min ghairiha sai dai wadda kun ka yanka ba cikin waɗannan ba eh wa ra'ayu imam shafi'i aswab لأنه أسود للمال ra'ayin imamu shafi'i ya dacewa domin shine mahi tsarewa ga dukiya e mota ta zo ta buge tumaki suna shure-shure an ka zo an ka yanka ga ra'ayin imamu shafi'i sai ya ci e amma ga imam maliki a'a tunda dai mutuwa za su yi ko ba yanka ba a ba su yi da shurewa <laughs> kun gane ko da zama da ra'ayin imamu shafi'i ya fi musamman zamanin gana mu da dukiya take da daraja eh eh shi yayi wa ma su biya da abinda an ka yanka alal nusubi akan sunan gunki jam'u nisabi wa hiya al-asnamu shine gumaka wa an tastaqsimu haka nan ku yi rabo ko ku nemi rabo ko ku nemi hukunci ay tadlabul qasam wal hukm ko ku nemi rabo ko ku nemi yin hukunci bil azlami da kyamari jam'u zalami bi fatahi zai ko zulami wa dummiha ma fatahi fatahi lam kidan wato su wadansu kyamari ne bi kasar da kafi wato abin nan kyamro ne wanda bai da kibiya ba sa mai kibiya ba kyamron kawai ko ta kibiya siga a tsakiyar ɗan ƙarami. lari shalam wanda ba ya da wato ɗaurin baki wala nasla ba ya da ƙarhe ba ya da ruwan kibiya wa kana a sun zan su bakwai inda sadidul ka'bati suna nan wurin mai tsaron kaba shi ke kula da su alaiha alamu an yi musu alamomi ga jikinsu wa kanu yuhakkimuna sun zan suna kai ƙararsu a wurinta bayan mu idan sun ka umurta umurce su tace ayi itamaru sai su umurtu su yi wayan na hatu in ta hane su in ta sai su bari wato an rubuta a jikin ta amara ni rabbi da na hani rabbi sauran kuma babu komi to ya an ka zo an ka watsa sai amara ni rabbi ta hito sai a ce an dace shikenan ka ci gaba da yi an yarda in kuma na hani rabbi ta hito sai a ce ba dama sai dai a sake bugawa in an buga su uku ba ci nasara ba ci sai gobe idan in ya zan hani rabbi shi ka hitowa sai a ci to a bari sai wata rana zalikun to duk aikata waɗannan abubuwa tun daga hurrimar har zuwa nan fiskun fasikanci ne khuruji ta wato juz'in aya ya sauka yau ma'arafa ta ranar arfa ama hajjatul wada shekarar hajjin ban kwana na manzon Allah Allah ya ce al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum daga yau duk kahiran duniya da sun yanke kamna su rinjaye wannan addini na sun yanke kamna an tartaddu an ku da ridda wannan addini wannan sun yanke kamna ba da ɗan'in bi zalika bayan da suna tsammanin haka limara aunin wace don abin da sun ka gani na ƙarfin musulunci to don haka ku musulmi fala shawun ka ku sake jin tsoron kahirai wa shawuni ku ji tsoro al yau ma akmaltu lakum dinakum a yau daga yau na cika muku addinin ku ai a kama hukunce hukuncen sa wa hu da farillan sa balam yanzil ba'da halalun wala haramun bayan wannan aya ta sauka ba a ƙara saukar da wani abu wanda a halal ko wanda a haram ba wa Mamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'ima ta gare ku da yake mari da cika wannan addini wa qila bi dukhuli makkata aminina ko ko an kace gashi kun shigo makka cikin aminci wa raditu lakum al-islam dina kuma na zaɓi musulunci ya zama addini gare ku har ranar kiyama to waɗancan abubuwa da an ka ambata na baya wamanin durra wanda ya matsu fi makamasatin saboda yunwa maja'atin yunwa ila akali shay'in mimma hurrima alayhi zuwa ya ci wani abu wanda an haramta mai matsuwa ta sashi ya ci fa kalahu ya ci shi gaira mutajanibin ba yana mai karkata da izinin zuwa ga zunubi ba ai ma sai yatin sabon Allah fa inna Allah ghafurun lahu ma akala Allah ya gafarta mai abin da ya ci rahimun bihi kuma Allah ya tausaya masa ya ji kansa fi ibadatihi lahu ga halatta mai da yi bai kadafil ma'ilil ismin sabanin wanda ya karkata zuwa ga zunubi awal mutalabbis bihi ko ko wanda yake cuɗanye da zunubin ka kaɗe ɗari ke kamar ɗan kwanta kwanta walbagi da ɗan tawaye masalan ga misali wala ya hillu lahul akal wannan bai halatta ya ce ko ya ci haramun ya ci shi ba ya mai rangwame ba يسألونك يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لهم الطيبات وما min al الجوارح مقلبين

ma za uhilla lahum menene an ka halatta musu min da'ami na abinci Allah ya ce kulka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku duk abubuwa masu daɗi ayil duk abu mai daɗi an halatta muku wa sayd ma allamtu min al-jawari da kuma farauta abin da kunka karantar na mamikanta ayil kawasi su ne masu sana'a kalkila min al-kilabi na karnuka wasu bahi da zakoki wa ɗaya ko tsuntsaye akwai tsuntsaye kamar saudiya yanzu da yawa za ka ga su ana nunawa a cnn irin shaho wanda suke da shi jihar na farauta za a ga an sako shaho ne ga shi mutum na ɗauke da abinai yana cikin tahiya sai ga garken barewu sai ya safi wannan shaho zai zo ya buge barewa ta faɗi ya yi gaba ya buge wata sai kamar goma duk ya kama shaho guda shi ko yana biye shi na yankewa yana ɗamlewa yana biye yana yankewa yana ɗamrewa eh to waɗannan abinda sun ka karan an ka karantar da su sun ka koya sun ka iya to abinda sun ka kama wurin farauta lokacin da zaka saki kamin ka saki sai ka ce bismillah Allahu akbar wannan shahu shine wukakka in ma karin ne shine wukakka in ma zakin ne shine wukakka in ma damisa ce ita ce wukakka in ma kirkeci ne shine wukakka in kai bismillah Allahu akbar to koda ka tarar ya dauke ne sai ka yanka kawai ka dauka ka samu abinci to shine Allah ya ce ya halatta mana wannan mukallibi na waɗanda suke abin horar, min kallamtul kalba wato na horar da kare bi tashdidi ai arsaltuhu ala saidi, wanda ka sake shi kayi bismillah ya tafi tu'allimuna hunna kuna karantar da su ai tu'addibuna hunna kuna ladabtar da su mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar da ku min ada da na ladubban farauta fakulu mimma amsakna alaikum to ku ci daga abin nan da sun ka kame muku wa in qatala ko da sun kashe eh bi Allah ya kunna minhu ya zan ba su ci ba haza ra'ayin imam shafi wa amma ra'ayin imam malik wa in aka imam malik yace ko sun ci an shafi yana ta in ba su ci ba amma imam malik ya ce in dai an sake su bisa ga wannan ka'ida to ko da ka tarar dan tsoka guda ya rage sai ka ɗauka ka je ma burgani eh da da gairin mu'allama amma sabanin karen da ba a koya ma farauta ba irin dingin kare wanda an zaune ɗaya ko gida yana fata tuwon makwabta yana can ba to sai ka tafi da shi ya bi ka daji yana kamar haka kana haka to da ya ga abin nan barewu sai ka ce to to to wannan in dai ba yanka kai ba ba a ci in ya kama ba a ci yana haka kana haka dama abin da ake so ka rike shi cikin igiya ta mazagi da ka gani sai ka kwance a hankali kana kwancewa kana bismillah Allahu akbar to to to sai ya kama to wannan shine za a ci koda ya kashe koda ya mutu amma in ya zan bin kai kana haka shina haka to can da ka gaba yi sai ka ce eh, eh, eh, kai bismillah to ko ka yi bismillah kana yanka da wukar da bata hannunka eh wukar da ba ta hannunka kamar ga dabba can ga wuka can kai ko kana nan kana to wuka bismillahi allahu akbar zai yiwu bai yi ko dabba za ta mutu ko to haka nan wannan kalin ko ya kashe irin dabban nan ce da kace ma wuka to to eh ba ba a ci Allah ya sa mu gane eh Allah ya sa mu to wannan wala ya sai duha wato irin karin da ba horar ba farauta ta bai halatta wa alamatu alama ta horu ɗaya eh, shi karin ya horu an shi shine ta saku idza arsalta in ka sake ta idza ursila in sake ta wa tanzajira idza zujira kuma ta tsawatu in kai mata tsawa wato sai ku saida ta kamo farauta wala ta kullinu ba ta kuma ci wa aqallu ma yu'awdihi zalika salasu marratin mai karamcin abin da za a gane tage a ta karantu sau bayan akalat minhu in ko ta ci to falaisa min ma amsakna ala sahibi a wannan ba kai ta kama ba ba in ta ci ba naka bane nata ne don haka sai ka bar mata bala ya hindu aka lugu inda shafi. kama bi hadisi ya yi kamar rike cikin hadisin buhari da muslim wa fihi cikin buhari an ce anna sai da sahani farauta kibiya iza ursila wa zikra ismullahi alai in an ka harba kibiya an ka ambaci suna Allah ka sai da mu'allami kamar farauta abinda an ka karantar ne min jawari na wadancan mamikanta in ka lauye kibiya ga jikin baka kai yi bismillah ka halba to ita ma kamar kare ne eh ana ce ko da ta kashe wazkuru ismullahi alaihi ku dai ambaci suna Allah lokacin da za ku saki wannan kare ai inda irsali wata kullaha ku ji tsoron Allah inna allaha sari'ul hisabi allah mai gaugawa hisabi ne al yawma al yawma uhilla lakum tayyibatu wa da'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa da'amukum من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الذين غير مصابين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم الله يجزي لك يوم uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku dukkan abubuwa masu daɗi ayil wada'amul ladzina utul kitaba haka na abincin waɗanda an ka ba littahi zaba'il yahudi wan nasara yankan yahudawa da na kiristoci hillul lakum halal ne gare ku wada'amukum hama kuma abincin ku iyahun gare su hillul lakum halal ne gare su wal musanat haka nan tsararrun mata waɗanda ba su zina minal mu'minati na mu'minnai shi ma halal ne ku aura wal musanatu da tsararrun mata alhara ira ƴaƴaye min allazina utul kitaba na waɗanda anka ba littahi yahudu ko kiristoci shi ma min qablikum gabanin ku su ma hillul lakum halal ne gare ku an tanke hunna ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ka ba su sadakin su musinina kuma kuna masu aure da su mutazawwijina kuna masu aure gairu musabihi ba kuna wato dadiru ba shine mu'ulini ne duk bihin ba kuna masu bayyana zina da su ba wala muttakhidhi akadani ba kuna masu rikon dadiro ba min hunna da su tusirruna bi bihin kuna boye zina da su wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirta da imani yartar da yayi ridda faqad habida amalu hakika aikin sa ya baci asalimu na kwarai kabla zalika wanda ya aikata gabanin wannan lokaci wala yutaddu bihi ba alisahi da shi wala yusabu alai ko ba za a bashi ladarsa ba wa bil akhirati shi alahira min al khasirin yana cikin masu asara to akwai abin nan tun da an tunatar da ni na shagaltu to nan ya kamata mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu sai dai ina fata gobe in Allah ya kai mu na rai ayi kokari a zo kila za mu fara karatu tun wajen takwas don darasin da ya rage mana yan saura darasi biyu to ko muna son Allah da darussan nan biyu su canye wannan sura da muka shiga dama ita ce karshen littafin da na zo da shi ina son Allah ya da ranar juma'a in Allah ya kai mu mu kammala wannan tafsiri na wannan shekara mu yi addu'a sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa akwai wani mai suna mana alƙali حسن أجبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خذ الدنيا باب الآخرة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واشف عنا من البلاء ما لا شفاء غيره اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gaban mu da tafsirin suratul ma'ida wanda muka soma ta jiya wanda wannan sura suratul ma'ida tana magana akan aƙida da kuma kawar da al'adu da kawa dokoki na shari'ar musulunci a cikin wannan tafsiri tafsirin jalalai jalaluddini abdurrahman ibn abi bakar suyuqi wa jalaluddin al-mahalli a watan ramadan a cikin masallaci mai girma mai alfarma masallacin badr kwayo state a yau za mu soma magana akan alwala kamar yadda muka san wannan sura tana bayani akan dokoki na addinin musulunci bayan ta yi magana akan dokoki na aikin hajji da haramta yin farauta lokacin da muke yake hajji da kuma kada ganin cewa kadirai idan sun kange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan haushi kar ya sa a zo a zalunce su wata rana sannan sai kuma bayani akan aure da cin abinci na alul kitabi ah, wanda muka yi maganar sajiya to ci gaba da wannan darasi zai za mu tashi kan magana walla na'am أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرضي أو على سفر لو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم منا عرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah ya ce ya yi na amanu ya koda da kuka yi imani kamar yadda muka sani suna alkur'ani kullum idan zai ba da doka to akan kira waɗanda sun kai imani domin su ne waɗanda za su ɗauki doka Allah su yi aiki da ita ko da sauƙi ko da waya ko da daɗi ko babu daɗi Allah ya ce idza kuntum ila salati idan kun ka tashi za ku yi sallah ai arattumul qiyama ila salati kun kai niyyar tashi zuwa sallah wa antum suna. alhali kuna da hadasi ba ku da alwala fafsilu wujuhakum sai ku wanke huskokinku wa aydiyakum da ku ila almarafiq zuwa gwiwoyin hannuwa ma'a tare da gwiwoyin hannuwa kamar bayyana sunnatu kamar yadda hadisan annabi suka bayyana wamsahu bi ru'usikum sannan ku shahi kanunku wannan alba'u lil isaki wannan ba ta ilsaqi ce wato ku taba kanku da shafa ai alsiqul mashabiha ku liƙa shafa ga kanun min gairi isalati in ba tare da kun ciyaya ruwa ga kai ba wa huwa ismu jinsin wa shi wannan shafa suna ne na jinsi ga imamu shafi'i fa wa yakabi aqallu ma yadduqu alayhi wato mai kankanta abin da sunan shafa ke gaskantuwa gare shi ya isa ga imamu shafi wa huwa masu ba'adu sha'rihi shine mutum ya shahi sashen gashin kai wa alaihi shafi bisa ga wadan imamu shafi yake amma imamu malik yana ganin duk kai sai an shaye shi wal khamisul masu bi kulli ra'si li malikin la li jami'in nas wato shafa kai duka Shi ne farilla ta biyar da imamu maliki amma ban da sauran malamai wa kum sannan ku wanke wanku bin nasbi daga ce wa kum. adaban ala aidiyakum wannan ya zama adabi ga hannuwa wa bil jarri in ko kace wa arjulakum ya zama majrurun alal mujawara makautaka ta sa an kai mai jarra amma ba wai ana nihin aisha maka kawaku ba eh nan in kace akwai qira'a wa arjulakum amma wannan ma'dufin ne alal majruri wato abin nan eh, eh, iraban la hukuman ba za a shafa kawahu wannan abin da masu waɗanda suka ɗauki hukuncin shafa kawahu suna aiki da su kamar yan shi'a mistake ne eh, wato babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala baya saye da kofi bai saye da wata safa ya ɗauki ruwa ya shafa makawa musa ya alwala babu wannan a wanke kawawu ilal ka'abai zuwa idon sawu hawa su ma ku shigo da idon sawu cikin wanki kama bayyana ta sunnatu kama yadda sunna annabi ta bayyana wa mal azmanin nati ani su idon sawu su ne kasusuwa guda biyu waɗanda suke yi wa tudu ko suke cirowa fi kulle rijilin ga kowace kafa inda mafsali saki wal qadam nan marabar kwabri da da والفضل بين الأيدي Arjuli المغسولة da an ka raba kai abin nan hannuwa da ƙawahu waɗanda ake wanke su da ra'asi an ka shigo da kai tsakanin ƙawahu da da hannuwa wanda yake shi kai almamsu shafa ta ya kai yufidu wujuba tartibi wannan abin da yake fa'idantar da mu maimakon a ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wa wa lakum ila al-ka'bayn a ce wamsahu bi ru'usikum maimakon a karanta shi haka a'a sai aka ce wamsahu bi ru'usikum wa lakum ila al-ka'bayn ya fa'idantar da mu cewa jerantawa ga arwalla wajibi ne sai shi abadin nan fi daharat hadhihi al'ada wajen tsarkake wannan gabobi wajibi ne idan ka wanke fuska ka wanke hannuwa to kakka taba kawahu sai ka gama da shafar kai wajibi ne idan har ka wanke ba baka shahe kai ba to in ka shahe kai sai ka sake wanke kawahu eh wa man nakasa a adama nakasa wanda ya sunkuye to ya mai da sunkuyar wa alaihi shafi'i bisa ga wannan shafi'i yake wa malik da imam malik wa yukhadhu min sunna kuma an samo daga hadisin annabi wujuban niyyati niyya kuma wajibi ce fihi ga alwala ka dai kamar wani samin ibadati don hadisin annabi ya ce na mal'amalu bin ce. don haka niyya take wajibi ga alwala kamar yadda wanke fuska da wanke kawagu da shafin kai yake wajibi wa kuntum junuban idan kun zan kuna da janaba ba a rujo ku yi wanka an ga tasiru yan ƙala kato sun ka ce in ka samu janaba ka yi tsarki shine wato in mutum ya kwanta da matarsa sai ya yi ya kama ruwa kawai ya tai sallah sai da janaba eh ya ka to irin su dan gungu kun kuntum marba idan kun zan ba ku da lahiya maradan ya durruhul ma'u rashin lahiyar da ya zan taba ruwa yana cutar da kai in ka taba ruwa da wannan rashin lahiya au ala safarin ko ko kuna kan tafiya ai musafiri na kuna tafiya au ja hadin minkum min al ko ɗayan ku ya dawo daga wurin bayan gida ai a hadasa shi da yayi hadasi aula maktumun nisa'a ko kuma kun ka shahi mata sabaka mislu irin wannan ya gabata can baya fi ayatin nisa'i can cikin suratul nisa'i aula mastumun nisa'a wanda an yi bayani la na akwai la akwai la yana da ma'anar jama'atumun nisa'a ko kuma bashartumun nisa'a yana yi wa rungume mace ko kuma ka take ta to duk wannan hukunce hukunce falam tajidu sai ya zaba ku samu ruwa ba babu talabi bayan kun nemi ruwa sai ba samu ba fata yamma mutun sai ku nufi Ai ita su dusa ida ku ta sama bagiran kasa ɗayyiba mai tsarki shine turaban ɗahira turbaya mai tsarki Bamsa hu bi wujuhikum ku yi shafa ga ƙasan nan da ku. ku kun da ku ma alwil bakari tare da gwiwoyin hannuwa minhu daga wannan ƙasa ni da bugun kafa biyu wal ba'u lil ilsaq wannan ba irin waccan ce ta kuma ita ma ta ilsaqi ce sai ka taba hannu wanda kasa wa bayyanat sunnatu kuma sunna ta bayyana annal murada isti'abul udwayn bil masjid abin nuhi nan gamewa waɗannan gaɓoɓin fuskar da hannuwa sai an game su da shama kaf ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin baya nufin ya sanya muku wani damuwa ko wani kunci ko wani nauyi ai dai kan kunci bi ma farada alaykum da abin da ya ballanta kan min alwudu'i wal ghusl wat tayammum na na alwala ko na wanka ko na taimama don haka ya sauwaka muku in babu ruwa ayi taimama in babu ruwan da za a yi alwala ko yi wanka to sai ayi taimama walakin yuridu li yudahhirukum sai dai Allah yana nufin shi tsarkake ku min al-ahdath wa dhunubi daga hadasosi da kuma zunubai wali ne ni'matahu alaikum kuma Allah ya yi haka don ya cika ni'imarsa gare ku bil islami da musulunci da bayanin shara'i dini saboda bayanin shari'o'in addini da yayi muku ko me an ka bayyana muku shi dalla dalla yadda za ku gane don ku aikata ku samu ni'ima shine rahama Allah la'allakum tashkurun ko ku za ku gode ma wannan ni'imomi da Allah ya yi mu? kun ga wannan aya guda ce ta kunshi hukuncin alwala ta kunshi hukuncin wanka ta kunshi hukuncin taimama duka aya guda to kun ga bisa ga wannan aya da mun ka karanta dole ne ga wanda ke son ya san qur'ani to tilas ne gare shi ya karanta littattafai na luga don ya san maganar larabawa me suke nuhi akwai sahabbai biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallam. larabawa ne umar ibn khattab ba quraishi ne Amma ibn yasir ba larabe ne wannan aya ta taimama ta sauka sai annabi ya tura su wani wuri su je su yi wata larura kamin annabi ya yi wannan taimama su gani to da suka je sai suka samu rashin ruwa to shi ammaru sai ya ce to Allah dai ya ce in ba a samu ruwa ba a yi birkiɗa ga ƙasa don nassin ƙur'ani na abin da yake nuhi ba wai yana nuhin ka taɓo ƙasa da hannu ka shafa fuska. ba a'a fuska za ka je ka turmusa ta ga ƙasa shi nassin nan abin da ga ƙa'idar larabci na abin da yake nunawa ku sha shafa fuskokinku ga ƙasa saboda haka dole sai ka yi birkiɗa irin ta jaki da haka amma sai ta ya kwanta ya yi ta mulmula bisa ƙasa sai da da huska ta da hannuwa bisa da sun ka kwashi kasa sannan ya tashi ya yi sallah wannan shi an taimama a wurin amaru na sai sayyidina umar ya ce shi kan bai iya yin wannan tunda bai san yadda aka yi ba sai ya samu ruwa saboda haka ya bari har lokaci ya wuce da rana ya samu ruwa ya yi tsarki wanda aka yi na wanka ko na alwala sannan ya yi sallah to da aka taho gida sai aka gaya wa annabi cewa ga yadda an kai sai annabi ya kwale hannuwansa ya buga ƙasa ya shafa ga huska ya shafa ma hannuwa yadda ake taimama ya ce ya tafi ka an takula biya dai ka haka za ya amma ai wannan birkiɗa da kai inda ka yi haka da hannuwanka ka shashafa kai haka ya isa kaga amma rubala ne amma ga larabcin qur'ani ya sauko ya kasa gane da zai aikata don haka ba ba mai iya sanin alqur'ani dole sai ya dogara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan cewa ta'allamul arabiyata wa allimu hannasa ku koyi larabci ku kai koyar da mutane kamar yadda yace ta'allamul fara'ida wa allimu hannasa ku koyi fara'idi wato koyi karatun gado kuma ku karantar da mutane to don haka dole ne idan mutum yana so ya san addinin Allah to karanta Qur'ani ɗai bai isa dole sai ka karanci sunnan manzo Allah hadisai domin annabi shi a farko ga aiki da alƙur'ani to in kana so ka san yadda annabi ya aiki da Qur'ani sai ka koma ga hadisai da akwai sahabbai waɗanda annabi ya aikin nan tsakar taro ya yi ba cikin daji yake shiga ko cikin daji ya kulle kowa, ya yi sannan ya hito ba duk abin da annabi yake yi yana yi ne cikin jama'a shi ya sama Allah ya umarci annabi ya ta ta'amarin mata da yawa domin a samu rayuwa annabi ta cikin gida kala daban-daban don da annabi bai yi aure ba bai aure mata ba ya zauna haka nan har ya gama karɓan wahayi daga Allah da mata ba za mu san yadda ake zama da miji ba da ba mu san yadda annabi yake rayuwa cikin gidansa da matansa ba da ba mu san yadda annabi yake kwanciya ya bacci ba sauran abubuwa da yawa waɗanda duk ba mu sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saye ta auren mata ba don ya ji daɗi ba saboda inda don daɗi ne da ƴan mata zai ta aure amma duk auren da annabi ya wajen mace goma sha wani abu duk budurwa guda ɗaya aura sauran duk tsahina ko da ita Hadiza dai aure ta tana da shekara arba'in ne aure ta shi ko yana shekara ashirin da biyar kaga ba auren daɗi ba ne dan saurayi dan shekara ashirin da biyar ya auri mace mai shekara arba'in dan shekara goma sha biyar ta isa ta isa ta yi dan shekara ashirin da biyar ko ba haka ba lokacin lokacin da an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ita khadija a lokacin in ta yi aure ta isa ta haihu shekara goma sha biyar su tabba annabi haihuwa sai da ta zauna shekara goma sha biyar ba a yi manzon Allah ba sannan an kahi annabi ya shekara ashirin da biyar ita ko ta cika shekara arba'in sai ya aure ta kuma duk ita ta haihuwa mai ɗayan da ya haifa illa ɗa guda ɗaya sai ɗa guda wanda Ibrahim ɗan Mariya amma sauran matan nan duka kowace sai ta gama haihuwa annabi aure ta duk baki ne sai Aisha ɗaya ya aura budurwa ita kuma Allah ne ba ta haihuwa da shi ba don haka ba ta da ɗa ba ga duk auren annabi aure ne na kulla zumunta da kuma sanin yaya rayuwar annabi take ta cikin gida don haka Allah ya umarce shi sannan cikin masallaci ko ina annabi yake cikin taro yake duk da anguwa annabi za shi kai duk da ba haya annabi zai kai cikin daji to sai ya tafi da wani ya tafi da Abdullahi bin Mas'ud ya tafi da Abu Zar ya tafi da ga sunan waɗanda yake tafiya duka don a ga rayuwar yadda annabi yake in ya tafi wajen ba haya duk da yake ba hayan nashi ba a ganin sa in eh, annabi ya na yayi ba haya ko yayi fitsari in ka zo ba ganin wurin dan da ya na sai kasa ta baye abin da yayi ya gama duka sai ta haɗe baka gani ko ka zo ba ka gani komai kuma babu sawun annabi ga kasa ko annabi ya ji dusa yashi baka gani inda ya wuce in kana so ka ga sawun manzon Allah to dora shi kan dutse wanda bai da kura sai ka ga sawu ne kamar yana ta yi alaka haka manzon Allah yake da bai hawa jikin manzon Allah jiki ne bai da inuwa don annabi ya tsaya cikin rana duk ba a gani inuwa sai don ya yi rana haske manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to mu ci gaba ولكم نعمة الله عليكم الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله inna allaha alimun bi dhati sudur to saboda haka wato waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muna na saukar da waɗannan ayoyi da kuma ba annabi dama ya yi mana bayani su dalla dalla aikace ga yadda annabi ya alwala da kurkure baki da shakarwa da taba kunduwa da shawakan da komi duk ga yadda annabi ya yi don haka Allah ya ce wasu kuru ne ni'matullahi alaikum ku tuna ni'ima wadda Allah ya yi muku bil islami da wannan musulunci wa min saqahu alladhi wasaqakum bi da kuma alƙawalin sa wanda ya alƙawali da shi da kuwa ai ahadakum alaihi wanda ya alƙawali da shi akan ko ya alƙawanta shi akan in kuntum lin nabi yayin da kuka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hina bay'atuhu lokacin da kuka yi mubaya'a da shi sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi fi kulli ma ta murbi ga duk abin da kake umarnin mu da shi watan ha kuma da abin da kai hani mimma nuhibbu wa nakra abinda muke so ko abinda muke ki duk mun yarda wattaqullaha to ku ji tsoron Allah bi saki da alƙawarinsa an tan kudu ka kuwar wala alƙawarin nan inna Allah alimu da zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan mutane ai bi ma bil qulubi da abin da a cikin zuciya in Allah ya san abin da a cikin zuciyarka ba da gairihi aula to abin da an ne ko da shi ya zama sananne ga Allah na'am na'am يا أيها الذين آمنوا كلوا وقوامين لله شهداء حفظ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أغلب للتقوي واتقوا الله ya yi allazina amanu ya kone da kuka yi imani kunu kawami ne ku zan masu tsayuwa lillahi don Allah ai ka'idi ne lillahi masu tsayuwa don Allah bi hukuki da kokin Allah shuhada a bilkisi kuma ku zan masu yin shaida da adalci wala ya jari shana hannu kawai kada kiyayya wasu mutane ta sa ku ɗaukan laifi ai alkufaru kashirai. ala Allah ta adilu ya zan ba za ku yi adalci ba wato ko da ga ka ne to kai adalci addinin musulunci ya umarci musulmi ya yi adalci ko da akan makiyinsa ne a bata na lumin wai ku ce za ku yi ramuwa gare su li adawati saboda kiyayya su da kuke yi la Allah yake idilu ku yi adalci fil aduwi wal wali ga makiyi da masoyi duk ku tsaya da adalci huwa shi wannan adalci ay al wannan adalci aqrab lit taqwa shine mai kusanta ga nuna tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'maluna Allah mai labari ne da duk abin da kuke aikatawa Kai, jazi kun bi zai sakan ka muku da shi ku ji wannan aya yadda take ba musulmi umurni kai adalci ko da ga makiyinka kafiri wanda bai kamnar ka yana ganin inda za a shigar da kai wani lungu a shi wuka a ce yanke ka babu komai zai yanke ka Allah ya ce ka ko shi ne kai mai adalci to in Allah ya umarce ka kai adalci ga makiyinka wanda ba addinin ku guda ba to yaya dan uwanka wanda kuke addini guda kila ma har kabila guda kila ma har kaka guda kila ma har uwa guda uba guda wannan kenan shine musulunci ba mu ci gaba وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa'ada Allahu allazina amanu Allah ya yi alƙawari ga waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na gari wa'adan hasanan alƙawari mai kyawu law magfiratun shine suna da gafara wa ajrun azim da lada mai girma huwal jannatu lada ita ce aljanna والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا na kafaru amma waɗanda sun ka kafirta wa kazzabu bi ayatina sun ka karyata da ayoyin mu na alqur'ani ulaika ashabul jahim wayannan sune yan wuta abokan wuta yan sun shiga cikin ta to sun kulla abuta babu rabuwa tsakanin su da wuta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matan allahi alaykum idh hamma qawmun yaqdu ilaykum aydiyahum A kafa ainiha unguwannin ya sawa waɗanda kunkaya imani. Kuskuru, mi'amma ta ku tuna ni'imar Allah wanda ya yi gare ku. Ibrahim Makauw mu, yayin da waɗansu mutane suka yi huniya, kusan ka zaburo, kuma ƙuraishun, sune ƙurashawa sun yi niyyar. an ilaikun ilaikum ku shin hidu hannuwan su zuwa gare ku ku bi ku, don su karkashe ku aidiyan an ankum sai Allah ya kame hannuwan su daga taba ku wa asamakum sai ya tsare ku min ma aradu daga abinda da suka yi niyya bikum da wata kula to ku ji tsoron Allah wa ala fal yatawakkalul mu'minuna ga Allah kadai mu'minai su dogara wato lokacin da annabi ya zo abin nan amal hudaybiya annabi yana abin nan sai suka turo ainin kafirai su zo su farma manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah ya taimaki sahaba annabi sun ka kamike mutane nan su 80 an ka taho da su wurin manzon Allah ga su tuku tuku annabi ya ce ku tafi an yahe mu sannan kuma a wani lokaci da aka je wata wani yaki da ake ce ma gazo ta za ta riƙa'i to annabi ya zo wani wuri da ake ce ma eh, wato fi alma sai annabi yana ya yi sallah a zahar shikenan da da bataliyar soja duka sai kafirai sun ka ce a kun ga banza ta wuce mu lokacin da sun ka duka wurin sujadar nan suna kamar goshi kasa da mun sani sai mu har musu gaba ɗai sai wani ya ce to ai ba guda suka kai ba a bari wata yanzu yanzu wata na zuwa to kamin wannan sallah ta zo sai Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya zo ya gaya wa annabi in an tashi yin sallah ta la'asar ayi salatul khawf sai aka raba mutane biyu ko da sun kai kuro sai suka ga sojoji tsaye tsaye sun haka kibau suna kallon kirjin su sai suka ce a ah, sun shirya <laughs> eh to shine idan aka aka saukar da salatul khawf wala kana khaballa wala kana fa mithaq ifra ila وبعثنا منكم اثني عشر نديبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرتموهم وأخرتم الله قرضا حسنا لأكبرن عنكم سيئاتكم تجري من بعدها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل to bayan wannan kuma Allah ya ce wala kad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila hakika Allah ya rike alƙawalin bani Isra'ila bima yazkuru ba'du abinda zai ambata mun nan bayan bayan wannan magana wa ba'alna Allah yake muka tayar da ithnai ashara naqiban wakili goma sha biyu minhum daga cikin su nan kulli sirrin ko kowane gida na bani isra'ila su goma sha biyu din nan ɗayan yaqubu alaihi suna da wakili kunu kafilan ala qaumi wanda zai zama lamunci ga mutanensa bil wafa'i bil ahd cikawa da wannan alƙawarin tawfiqatan alaihim don amincewa akan su wa qala lahum Allah sai Allah ya ce musu inni ma'akum lalle ni ina tare da ku bil auni wan zan taimaka muku zan ba ku nasara la in aqamtumus salata lalle idan kun ka tsayar da sallah wa ataytumuz zakata kun ka bada zakka wa amantum bi rusuli kun kai imani da manzannina wa azartumuhu kun ka karfafa su ko su kun ka taimake su ai nasartumuhu kun ka taimake su wa qarantum a kardan hasana kun karanta ma Allah rance mai kyawu bil infaqi fi sabili kun ka ciyar da dukiyar ku dan dauka kalmar Allah to in kun yi wannan Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atikum to zan lulluɗe muku miyagun laifukan wala udkhilannakum jannatin kuma zan shigar da ku aljanna da jarimin tati al'anhar wanda koramu suke gudana a karkashinta faman kabara ba da zalika duk wanda ya kafirta bayan wannan alkawari minku daga cikin ku ya zama kafiri faqad dalla sawa sabil to wannan ya bace daga tsakiyar hanya ai asba dari haqq ya kuskure hanyar gaskiya wasawa abinda ake ce masa wa bil asli al wafa shine tsakiya fa naqadun nisa ka sai suka kwanci alƙawarin ko kamar yadda Allah ya ce qala Allah ta'ala sai Allah ya ce to tunda kun kwanci alƙawari ga abin da zai biyo baya فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعرفون الحلم عن معانيه ونبوها مما ذكروا به ولا تزال تقبل على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب المسلمين bade ma naka da me to saboda walwale alƙawalin su da sun kai la'annahu Allah ya ce sai muka tsine musu abadana mu an rahmatina muka nisantar da su daga rahama wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zuciyoyin su ta zama ke kasassa la talinu li iman ba ta laushi don ta karbi imani yuharrifuna al-kalima suna juyar da magana allazi bit tawrat wanda yake cikin at-taurat min na'at muhammadin wa na sirrin annabi Muhammadu da kuma wani su amma wa bi daga wuraren sa allazi wa ta'ahu allati wa ta'ahu Allah wanda Allah ya azza shi alaiha akan ayu badaluna wai suna musanya shi wanda su hadda min ma bi suka mance ko suka bar wani babban rabu wanda an ka tunatar da su da shi shine wanda Allah ya umarce su da su fi taurin cikin a taura ne bai Muhammadin na bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in bu isa ya aiko shi wala ta zalu Allah ya ce ma annabi ba za ka gushe ba ai khidabul lin nabi wannan kira ne zuwa ga annabi ba za ka gushe ba tattali kana ta tsinka kana ganowa ala kha'inatin akan cuce-cuce ko kuma cin amanoni minhun na yahudawa da na kadil ahadi wa gairi da kwanci alkawali da sa illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin yahudawa min man aslama daga cikin waɗanda sun ka musulunta su ne waɗanda ba su cin amana amma duk da haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'fu anhum kai musu rangwame wasba ka kawo da kanka daga barin su inna Allah yuhibbul musini Allah yana son masu kyautatawa wa hadha mansukhun bi ayati sai, wannan an shaye shi da aya faqatulu muhasabtum ita ce ayat ta kudi ومن الذين ومن الذين قالوا إنا نهاري أخذنا

su ma a kamna ni sakon Allah ya ce su ma mun rike alƙawalin su kama a kamna ala bani isra'ila yahud kamar yadda mun kakarfi alƙawalin bani isra'ila waɗanda a yahudawa bana su haka min ma su kirubi su ma suka mance ko suka bar wani rabu babba wanda aka umarce su ko aka tunatar da su da shi bil injili cikin linjila min al imani wa gairi na imani da waninsa wa naqadul misa sai suka kwance alƙawalin su ma bagaraina bainahum al-adawata wal bagada Allah yake sai muka afkar da wato kiyayya da gaba tsakanin su ila yawmil qiyamati har ranar tashin alkiyama su kiristoci da tafarruqin sun kai kwara kwara duk sun kawace waqti labin da sabanin ahwa'in sun zuce su wa kullu firqatin tukaffiru al-ukhra kowace kungiya tana kahirta wata fasau bai nabi umullahu da sannu Allah madaukin sarki zai ba su labari bil akhirati al-akhirah bima kanu yasna'un da abin da sun kazan suna aikatawa fa yajazihim alaihi yana saka Allah na saka ka musu akan wannan kun ga wannan aya kamar yadda su kiristoci suka kakkasu wayannan suna kafirta waɗancan akwai abin nan kungiyoyin su wajen ba ba iyaka da guda uku ne akwai mulkaniya akwai yakubiya su ne jacobain akwai nasturiya to yanzu in ka kirga kungiyoyin kiristoci a duniya sun da 170 kuma kowace kungiya bata yarda da wata ba to wannan akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai ban tsoro da annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum annabi ya ce lalle sai kun bi sunnonin waɗanda sun kasance gabanin ku shibran da shibri taka da taka zira'an bi zira'i zira kamu da kamu wa ba'an bi ba haka nan gaba da gaba hatta law da kala ahadun juhra rabbin annabi ya ce hatta inda cikin yahudawa ko cikin kiristoci wani ya taba shiga ramen damu na da kattubu to kuma da sai an samu wani ku ya shiga walau anna ahadan minhum ata ummuhu alaniyatan law jira fi ummati man yasna'u zalika wato hatta inda za a samu cikin yahudawa wani ya taba kwana da uwa tai cikin mutane kiri kiri ya taki uwa tai to sai an samu cikin al'ummar musulmi wani ya ce shi ma sai yayi eh in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yau in mutum ya saurara labarai na jin ban ko wani rediyo bane ko BBC ne ko Amerika ne ko Germany ne ana ba da wani rahoto mara daɗi daga abin nan jamhuriyar Ghana a kara inda aka samu wani wato wani <coughs> danja wata tabargaza wani rudu wato ɗan izala ne uwa ta yan ɗariƙa ɗan izala amma uwa ta yan ɗariƙa to sai ta mutu ita yan ɗariƙa ga sai ta mutu sai yan ɗariƙa gungun yan ɗariƙa tijjaniya sun kayo ya sun ka taho sun ka ce su adda ita to shi kuma ɗan izala ga ya ɗebo yan uwa ne yan izala ya ce ai tunda uwa ta ita to shi su za su yi mata jana'iza yan tijaniya sun ka ce to ai ba ku yarda da musuluncin ta ba to a makabarta ma nan karafkiya ta ta ta to maimakon a turbuɗe gawa guda sai an ka samu hudu sai an ka hada da uwa sun ka zan su biyar an ka yi jana'izar su a makabarta wannan labarin rediyo ka san rediyo in yace an kashe mutum hudu to tsaya kai tunani ko sani in rediyo ta ce an kashe mutum hudu to kowane mutum hudu din nan kana iya hada kowane guda ka ce to a hada shi da tara kowane guda ka ce a hada shi da tara su zan su goma da haka yan ka ce hudu to ka kiyasta wajen arba'in a takaice wannan musulmi ne da musulmi kuma a cikin ƙasar ghana wanda mun sani akwai wasu ƙabilu na na arewacin ghana inda musulmi suke arewacin ghana wayannan ƙabilu arna ne to can arewa musulmi ne to wa'annan arnan da ke gane din nan mahi yawan su sojoji ne don haka kowane soja sai ya saci bindiga daga ma'aikatan tsaro ta gwamnati ya kai can to kowace shekara akalla ba su kashe musulmi ba kowace shekara su kashe 300 zuwa 500 na musulmi da waɗanda 'yan tijjaniya ga da 'yan izala ga da ka kashin junansu babu wanda ya taba kai ma waɗannan musulmin na can arewacin gane taimako yadda ko da za su kare kansu amma suna nan a kare suna kashin su suna turbudewa yau aka ba da labari da rana to wani yake ce min ma ashe wai ba yau an kawara ba kwanan baya ma an yi tsakanin yan izala da yan tijaniya to in dai tsohuwar ka kun yarda cewa mushrika ce to ai sai ku batta ga yan uwanta dan mutum bai zama musulmi bayan ya mutu to wannan shi addalilin da yasa nake ce muku da yan izala da